da ke a nan unguwar sabuwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau alhamis sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a jiya mun tsaya a aya ta arba'in da takwas a cikin suratul ahzab يو ذا متعيش في آية أربعين لترى يا أيها الذين آمنوا إذا نتحكم المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نتحكم المؤمنات ثم ضل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عزة فما لكم عليهن من عزة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا suratul ahzab kuma da muka yi bayani sura ce ta madina wadda yake ta kunshi hukunci hukunce na sikihu daban-daban mun yi ta jin wasunsu a baya kuma za mu ci gaba da jin wasunsu har zuwa ƙarshen surar da yake a wannan yanayi ne nau'i ne sifa ce na surorin madina suka kunshi hukunci hukunci na sikihu, domin a lokacin aka saukar da wajabci da haramci a lokacin aka saukar da annasihu wal a lokacin aka kafa shari'a a lokacin aka kafa wasu daga cikin shikashikan musulunci ma duk da aka zo madina za ka surorin makka kamar yadda muka sha bayani suna bayani ne kan tauhidi da a yadda akwai allah a yadda shi ake bauta ma a yadda da manzanni a gaskata su a yadda da alba'su ba'dal mauti cewa za a ta da mutane bayan mutuwa bayan an zo madina yana maka muhimmancin tauhidi za ka ci gaba da abubuwan da ake yi makka na kira zuwa ga kaɗai ta Allah sannan aka ƙara saukar da wasu hukunce-hukunce da suka shafi da suka shafi shari'a yau ayar yau Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani idza nakahtumul mu'minati idan kuka auri mu'minai thumma tallaqtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku taɓe su kafin ku yi jima'i da su fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha to babu wata idda da za su yi famatti'uhunna ku jiyar da su daɗi wa nasara sarahan jamila ku sallame su sallama kyakkyawa ku gaya musu babbakun maganganu kun ga Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kamar yadda muka faɗi cikin sifofin da ake gane surorin Madina su mafi yawan ya ayyuhal ladina amanu tana cikin surorin Madina ya ayyuhan nasu ita cikin surorin Makka lokacin da ake kiran kowa da kowa kuma mafi yawa in za a ya ayyuhal ladina amanu mafi yawa yana zuwa da wasu hukunci hukunci ne wanda suka keɓanci su mumin nan don shi ba maganar mushrikan makka ba ce, yanzu magana ce ta cikin gida sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati idan kuka auri mu'minai wasu malamai sun ce nakaha in ta zo cikin qur'ani ko ina ta zo tana nufin jima'i banda wannan ayar duk inda nakaha ta zo tana nufin jima'i wasu malamai sun saba mu haka da yawa akwai da yawa suka tafi akan haka shek muhammad bin salihu usaimin shi ne sani wanda ya saba maka ya ce ba haka bane akasin haka ne duk inda na kaha ta zo cikin ƙur'ani tana nufin ɗaura aure ne kun ga an ce aure na kaha zai yi ana nufin jima'i zai yi ana nufin ɗaura aure menene ne ka asalin saduwa da mata da miji ne ne ka ko kuma ko kuma ɗaura aure ne ne ka to wannan ai ita kwata-kwata inda kowa tana nufin ɗaura aure ne ya ayu allazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna aya ta faɗi cewa ba ai jima'i ba ba ai saduwa ba to amma wasu malamai suka ta ita in ce take nuhin nikah ba haka bane shek muhammad misali salih usaimin ya mai da wannan kauli yace wa fil qur'ani bi ma'anal aqd an nikahu in yazo a cikin qur'ani a nuhin daura aure kawai wannan daura auren da ake shi yake nufi yace kullama ja'at fa hiya bi ma'anal aqd duk lokacin da an nikahu ta zo cikin qur'ani suna magana daura aure yace wal garibu abin mamaki anna ba'd ahli al ilmi rahimahumullahu cewa wasu mallamai Allah ya musu rahama ya ƙulu yana cewa ko suna cewa lam ta'ti bi ma'anal aqdi illa fi hadhihi al-aya bata zo da ma'anar daura aure ba sai wannan ayat wa annaha fil qur'ani ja'at bi ma'anal jima' yana dunna kaha a cikin qur'ani ta zo da ma'anar jima'i ne kun ga yadda shi zai raddin wannan kauli amma shi yake cewa ba'abu ahlil ilmi rahimahumullah kun ga yadda ake mai da kauli wanda ba a da shi ba ko ba zagi ne ake ba a yi ne a sha a nuna kaza a siffanta shi da wani abu sai ce walakin haza laisa bi sawab sai dai wannan ba daidai ba ne cewa na kaha in ta zo cikin ƙur'ani tana nufin jima'i ba tana nufin ɗaurin aure ba sai ce wasawabu al'aktu abinda a daidai ne saɓani haka cewa tana nufin tana nufin ɗaurin aure ne wa huwa annaha ja'at fil qur'ani bi ma'anal aqd abinda a daidai shine cewa nakaha ta zo cikin ƙur'ani ne tana nufin ɗaurin aure yace wa nasta'ridu al-ayati al-waridati fi za mu kawo ayoyin da suka zo game da nakaha yace qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce wala tankihul hulmushirikati hatta yu'minna kada ku auri mushirikai sai sun yi imani Alma'ana abin abinda ake nufi al ana nuhin ɗaura aure ba da kakku ja ɗaura muku aure da mushirikai sai sun yi imani ba ana nuhin kada ku yi jima'i da su ba ko sun yi imani ba ya halatta ku yi jima'i da su in ba ɗaura auren ba kaga dai ko a kone ma'ana ɗaure auren shi ya fara tahowa ko wa fi qaulihi ta'ala yake da kuma cewar da Allah ya yi wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna kada ku aurar da mushrikai har sai sun imani su matan kada ku aure su har sai sun imani shi ma nan al'aqdu yace yana nufin ɗaura aure wa fi qaulihi ta'ala cewar da Allah ya yi wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i kada ku auri abin da iyayenku suka aura na mata al'aqadu ko yanzu dai tsaurin aure take nufi wa fi qaulihi ta'ala da cewar da Allah yayi azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika al'aqdu yace shi ma aure ake nufi sai ce la yankihu aw ay la yaqiru illa ala zaniyatin aw mushrika wa zaniyatu la yatazawwajuha illa zanin aw mushrikun فهو فقوله تبارك وتعالى لا ينكه إلا زانية أو مشركة قال في آية أخرى وحرم ذلك على المؤمنين don haka shi shek mamun salo sami abin da yake cewa duk lokacin da nakaha ta zo cikin qur'ani ko ina tana nufin ɗaura aure don haka ɗaura aure take nufi idan wani abu da ake tsakanin mata da miji ya biyo baya to shi ma ya shiga ciki amma asali zai ɗaura aure ita wannan aya inda kowa ɗaura aure take nufi don haka ya ayyuhan ladina amanu idan nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna idan kuka auri ne aka ɗaura muku aure sannan kuka sake su wannan yana nuna cewa ba a saki sai da aure mutum da bai da mata bai cewa ya saki mata kai da ba bai da mata wasu malamai sun ce ana iya saki kafin a yi aure suka yi saɓani mazaban malik imam malik da abu fa? cewa mutum zai iya cewa ya saki mata kai kafin ya aure ta a malikiya da mazaban abu hanifa sun tafi akan ana iya haka sai dai inda imam malik sai ka ayyana yana ya cewa in ni aure tumba to na sake ta to da ya aure ta ta saki da an aure aure ana gaba daure aure sai shi kenan ta saku ta kuma ya sake ta inda hanafiya kuma kina iya cewa wacce mata ne aura ta saku duk mata da aka daura mai aure ne ita ana daura mai ta saku ibn kasir ya ce wa kadista istadalla ibn abbas wa sa'id ibn musayyab amma kauli na farko ya fi inganta cewa duk wanda bai da aure bai saki zaka duk wanda bai da aure zaka in yace na saki mata ta sai ta baka da matar da zaka saki wannan shine kauli mafi inganci ibnu kasir rahmatullahi alayhi yace wa qad istadalla ibn abbas abdullah ibn abbas ya kafa hujja wa sa'id ibn musayyab da sa'id ibn musayyab wal hasan al basri da hasan al basri wa ali ibn al husayn da ali ibn husayn zainul abidina wa jama'atun min as-salaf da wasu jama'a da yawa cikin magabata bi hadhihi al-aya sun kafa hujja da wannan ayat ala anna talaq la yaqa'u illa idza taqaddamahu nikahun cewa aure saki bai aukuwa sai in an yi aure kafin shi mutum bai sakin mata sai ya aure ta mutum bai sakin mata sai ya aure ta li'anna Allah ta'ala qala sun kafa hujja wa'annan domin cewa da Allah yayi idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna idan kuka auri mu'minai sannan kuka sake su fa'aqaba nikaha bi talaqi sai Allah ya biyo bayan aure da saki cewa saki shi biyo bayan aure fadalla ala annahu la yasihu wa la yaqau qablahu sai wannan ya nuna cewa saki ba zai auku ba kuma ba zai inganta ba kafin aure wa hadha shafi'i wa ahmad ibn hanbal wannan shine mazhabar shafi'i da ahmad bin hanbal wa qa'ifatun kabiratun min as-salaf wal khalaf da kuma da yawa cikin magabata mallamai magabata da wasu suka zo bayan su rahimahumullahu ta'ala wa zahaba malik wa abu hanifa shi kuma imamu malik da imamu abu hanifa rahimahumallahu Allah ya musu rahama su biyu sun tafi akan cewa ila sihhati talaƙi qabla nikahi zuwa cewa saki na inganta kafin a daura aure ma idza qala idan yace idza tazawwajtu fulanatan fa hiya talib inni auri wance to na sake ta yace inni auri tumba na sake ta fa indahuma mata tazawwajaha kulliqat minhu inda suke da ya aure ta ta saku da gare shi ko tsallaka minhu ta saku daga gare shi wa khalafa fi ma idza qala amma imamu malik da imamu abu hanifa Allah ya musu rahama sun yi sabani idan mutum ya ce kullum mura'atin atazawwajuha fa hiya talik duk matar da ni aura ta saku fa qala malikun imamu malik yace la ta'luqu hatta yu'ayyana al-mar'a ba za ka saku ba sai ya ayyana mace sai ya ce wance in ni aure ta ta saku to ita in ya aure ta inda imam malik ta saku amma in yace duk matar da ni aura ta saku inda imam malik bata saku ba wa qala abu hanifa rahimahullah imam abu hanifa rahimahullah yace ya mar'atin yatazawwajuha ba'da hadha al-kalam tutlaqu minhu duk matar da ya aura bayan yayi wannan magana ta saku daga gare shi fa amma fa amma jamhuru amma mafi yawan malamai fahtajju ala adam wuqu'i talaq bi hadhihi sun kafa hujja da cewa sakin bai yiwu ba da wannan ayat ya ayyuhal na amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna kaga sai Allah ya kawo saki bayan aure sun kafa hujja da hadisi a sallallahu alaihi da yake la talaqa adama fi ma la yamliku dan adam baya da saki ga abin da bai mallaka ba wanda imamu timizi da imamu abu dawuda suka ruwaito shi daga hanyar Amurbin bin shu'aibin an abihi an jaddihi me hukunci wannan isnadi bayan tambaye wani ya zan tambau bi kowa ya sani irin Allahu akbar to yayi kyau wannan isnadi da kaji shi ka san hadisin wani iri ne hasan ne ko Amurbin bin shu'aibin an abihi an jaddihi tayyib shi wannan hadisi annabi ya ce la talaqa libni adam fi ma la yamliku dan adam baya da saki ga abinda bai aura ba zaka yanzu mun gane mazhaban malamai akan haka ko yanzu mutumin da zai zo ya ce duk matar da ni aura ta saku sai mu ce inda mafi yawan malamai wanda ya zo daga sahabbai akwai abdullahi ne abbas daga tabi'ai akwai sa'idun musayyab akwai Hassanul basari akwai alibin ibn husayn zainul abidina da da yawa daga cikin malamai cikin malaman mazhaba akwai imamu a shafii da imamu ahmad su biyu duk sun tafi akan cewa wannan magana banza ce ba a kula da ita ko mutum bai yi aure bai ce duk matar da ne aura ta saku ko ya ce ya ce na saki matata to sai a ce a yi manan magana banza ce ba a saki sai an yi aure wannan shine inda jamhuriyar ulama inda mafi yawan malamai amma cikin malamai akwai da suka tafi sabanin haka inda ma imamu malik da inda imamu abu hanifa mutum na iya sakin mata kafin ya aure ta sai dai bambancin su inda imamu malik sai ya ayyana ta inda imam malik in ya ayyana ya ce wance da ake cewa da ma na aure ta ta an matsa mai sai ya aure ta ya ce wallahi da an kawai aure ta sasu shi ke nan imam malik ala ga cewa fatiha ta ce ta ka kuma wata kuma aka gida in wa'in ke zuwa su yi jere ne kafin a ɗaura aure sun je su yi jere larba da alhamis sai aka ɗaura aure bayan sallar juma'a sai ce sai ku je kwasa kaya kuma yanzu dole saboda ya sake ta saboda miliyar yanzu karanta saboda ba ta idda kamar da za mu karanta zaka inda imam malik in ya ayyana ya ce wance da na aure ta ta saku to da ya aure ta tafa ku amma inda mafi yawan malamai ba haka bane dole sai ya yi aure sannan yake iya furta saki inda Abu halifa shi kuma duk ko in kace duk matar da ni aura ta saku inda shike duk wanda ka aura duk wanda ka aura ta saku mun fahimci wannan matsala tana da muhimmanci wannan sune a ayoyin Madina wanda yake hukunce hukunce suka suka kunsa talaka ya ayyuhal na amanu ya ku kuka yi imani idan nakahtumul mu'minati idan kuka auri mu'minai mata thumma tallaqtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku taɓa su kafin ku yi jima'i da su fama lakum alaihinna min addatin ta'taddunaha to babu wata idda da za su yi mun san asali an saki mace mira ta yi za ka yi idda ko ni Allah ke cewa wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة kun ga حكيم kunga abinda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru wayanda aka saka mata za su tsaya da kansu a hasu yi jini uku maka an saki mace sai ta yi abin da aka ce ma idda ta yi jini uku in an sake ta ba ta idda fa ko ta wuce idda ni Allah ya ce cikin suratul talaq وأولاد الأحباب أجلهن أن يضعن أهلهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتبروا بينكم بمعروف فهم ولا إليه واللائي يئس من المحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يلدن kaga hukuncin tsayanan hukuncin mata da aka saka mun ji waccan ayar da ta faɗa mana cewa wanda aka saka za ka tsaya ta jini uku A so su talaka Allah ce wallahi ya isna min al-ma'id min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur ko wa'anda su kuka yanke tsammani mahaila mace ta wuce haila ta kai shekara 60 sai aka sake ta to za ta tsaya ta yi wata uku kawai haka wallahi lam yahibna da waɗanda ba su haila gaba ɗaya ko ba su saba ko kuma ba su kai haila ba a auri mace tun ba ta fara haila ba aka sake ta za ta tsaya ta yi wata uku a auri mace ana nan tare da ita har tun wuce haila ba ta haila aka sake ta za ta ta yi wata uku an auri mace rashin lafiyar haila ba ta haila ta kama ta ta zan ba ta haila za ta tsaya ta yi wata uku mun fahimci wannan duka yanzu mace nawa ke haila da wata uku asali mace da wata nawa take haila asali mace tana haila ne da jini uku an aure ta an sake ta mafi yawan mata kenan da jini nawa jini uku amma ayat wata talaq walla iya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur yanzu waɗanda sun ka yanke tsammani sun wuce haila ta kai shekara 60 aka aure ta za ta yi haila da wata nawa uku ita ce ta farko ta biyu walla ilam ya hibma da wadda ba ta fara haila ba ko kuma wani illa ta hana ba ta haila guda nawa kenan uku uku gaba ɗai biyu da kuma waccan uku kenan za ka yanzu ina son mu fahimta mata nawa ke haila da watanni wata uku na farko wallahi lam ya isna min al wallahi ya isna min al mahib min nisa'ikum in kun gi shakku wadda aka saka ta wuce haila ta wuce menopause ta wuce shekara 60 ta wuce shekara 55 shikenan ta kai ta kai wannan bagiri sai ta yi hailata wata nawa uku haka wadda aka aura bata isa haila ba ta kai haila ba walla ilam ya ibna ita ma wata nawa take yi wata uku haka wadda wata rashin lafiya ta gitta mata a rayuwa gaba ɗaya ba ta haila ita ma wata nawa take yi wata uku nisa nake kamar mai ta wannan to na cikin yawan tambayoyin da ake yi an saki mace tana tana shayarwa yanzu ba za ta ga hailar ta ba sai ta yi sai ta yi shekara ɗaya sai ta gama shayarwa wannan tana haila za ka za ta yi idda da jini uku ne ya ki mace ya saki mace tana shayarwa kila kahin ai suna sai ta ya sake ta sai zan ce ita wadda ba ta haila ne sai ta gama duk haihuwar da ta yi baya sai ta gama shayarwa za ta tana shekara biyu tana shayarwa sannan ta fara haila sai ta yi shekara biyu tana shayarwa ta gama ta yayi ta fara haila ta yi gini uku sannan ta yi sannan a ce ta gama idda Shi shine wal mutallaqatu tarabbasa bi anfusihinna ta ƙoro. duk mace da ke haila dole sai ta tsaya ta yi haila uku wata mata so guda take ganin gini a shekara sai mijinta ya sake ta sai mu ce idda ta koma shekara nawa shekara uku wannan ɗaya daga cikin abin da ake yawan tambaya mana ina daɗewa kina yi wata shidda kafin in ga jini ko wata nawa in dai kina jini to sai ke ga jini uku sannan hailaki sannan idda ki ta ƙari wadda ke idda wadda ke idda da watanni mata kala uku ne na farko wadda ta wuce haila ta kai shekarun da ɗayin ta ba ta haila sai mu ce ta yi ta yi idda da wata nawa uku saboda ayar da a cikin suratu haka wadda aka aura bata isa haila ba aka sake ta ita ma za a ce ta yi ne ta jini na ta wata nawa uku saboda ayar suratu talaq wallahi lam yahidna haka wadda wata rashin lafiya ta sama ita ma ta kasance ba ta haila ta daɗe da bai haila ta shekara goma yanzu ba ta haila saboda wata rashin lafiya ta same ta sai mutum ita ma ta yi mai ta wata uku ita ma saboda wallahi lam ya hidma wa'annan su uku ɗaya ka idda da wata uku amma wa'inda ba su ba sai sun bari inda dai kina jini to sai kinga ga jini ya zo miki wannan kenan magana a aje asibiti a auna tana ciki babu shi akwai masu ai ana idda ne domin a tabbatar da bata da ciki za ka iya zuwa asibiti a auna ba a zuwa asibiti a auna in dai tana haila ko an je asibiti an auna ya tabbatar baya amfani irin waina abubuwan ba su ga to irin wannan kiyasi na an gano illa baya amfani ana biyan nasti ne ana biyan nasfi ne kamar da ya to yanzu nan ga wata yanzu wadda ba ta cikin waɗancan yanzu mata kala nawa muka irin yau game da haila kala hudu game da haila mai yin jini ya sake ta sai ta yi ne sai ta yi jini uku wadda ta wuce jini a shekaru ina ta maimaitawa don ya shiga wadda ta wuce jini a shekaru za ta yi wata uku wadda bata fara haila ba za ta yi wata uku wadda wata rashin lafiya ta zo mata ba ta taba haila za ta yi wata nawa uku mata nawa kenan hudu ga ta biyar da ce hukunta cikin wannan ayat Allah ya ce sun matsallabtu hunna min kabli an su hunna sannan kuka sake su kafin ku taɓe su kafin ku yi jima'i da su to su fa malakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha babu wata idda da za su yi an ɗaura mata aure ƙarfe goma na safe sai kafin a kawo ta gida ne ya ce ya sake ta goma da rabi sai a dama akwai mai wani mai nema sai a ɗaura da shi tsaye goma sha ɗaya babu wani babu idda da inda mutum ba su keɓance da ita ba to babu wata idda da za su yi ne a cikin ƙur'ani Allah ya ce sun matsallaktu muhunna min qabli an su hunna kafin ku taɓa su wasu malamai sun fassara wannan da jima'i amma ya zo daga kula rashi na su duka da kuma a imma na mazhabobi guda hudu duka cewa in an keɓanta da ita in ya tsaya da ita bayan an ɗaura aure daga sai ita cikin ɗaki to za ta yi idda ko an yi jima'i ko ba yi jima'i ba to kuma wannan shine ra'ayi na al-khulafa rashidun guda hudu kuma shine ra'ayi na a'immal arba'a zaka wal fatawa alayhi fatawa tana a kan shi idan sun keɓantu misali an kawo ta gidan an ɗaura aure sai aka kawo ta gida nai sai suka kwanda ita ɗaki ɗaya, ashe kwana faɗa suka yi kawai sun samu saɓani suka kwana faɗa gobe da safe sai ya sake ta sai ta yi idda tunda sun keɓantu daga shi sai ita amma ana ɗauko amarya ana tafiya ga hanya suka fara faɗa da waya yace amma ko mama ya sake ka ba <laughs> to wannan ba za ta yi wannan ba za ta yi idda ba zai ce to shike na huta ta kira ta ce daga nan ma duk Allah ɗaura mata aure suna ga an so da gida da 'yan ɗaura aure a wuce gidan wani ai so ya ɗaura aure kafin a kai gida ne an ɗaura aure shike nan wannan yayi to amma ku ku kiyaye matsala guda biyu yanzu mutum yana sokoto mata tana lagos sai aka ɗaura mai aure da ita su biyu ne bai mukaddara ce mutum biyu ne sai aka ɗaura musu aure da mata biyu a lagos suna na an gaye guda biyu sun sa tuwayin suna an ganci sun yi kyau suna komi suna jira sai matan suka taso su ma'ai musu kwalliya da jirgi aka yi komi aka yi babayi suna tuhuwa ga hanya sai guda ya yanke shawarar cewa kai ya sake ta gaskiya shi kayan masu kawo ya sake ta sai ya buga waya ya tura ta zace ya sake ta shi ka guda ya sakin abitai ko da jirgi ya sauka guda ko da jirgi ya sauka shi wannan wanda ya sakin mata ta ya rasu shi kuma sai wani kaddara ta zuta sa ya rasu shi kuga su biyu yanzu wannan an sake ta wannan ta kaba za ta yi ko wadda aka saka za ka koma ɗaura mata aure nan amma wadda za ta saka ba sai ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma ita ban da ita don ko mutum shi ɗaya ne ɗaya wanda ya saki mata ta yi kafin ya keɓance da ita to babu abin da za ta yi wanda ya rasu kafin ya keɓance da ita tana da hanya kafin a kawo wata sai ya rasu to sai ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma mun fahimci bambanci tsakanin rasuwa da saki ko wani bambanci wancan da ya saka in yana sakin ta sai ya rasu ba ka gado ne wannan da ya rasu kafin ya sake ta za ka gade shi za ka gade shi za ka yi mai wanka shi kuma wannan ba za ka gade shi ba ba za ka yi mai wanka ba mun fahimta yanzu yanzu in mata ta yana ya sake ta saki ɗaya ya sake ta yau gobe ya rasu kafin ta yi idda za ta gade ko za ta gade ba za ta gade inda saki ɗaya ne ya sake ta yau yana sakin ta yau gobe ya rasu za ta gade to amma wanda ba ta keɓance ba yana sakin ta ya rasu ba za ta gade ba amma in rasuwa ya yi yana rasuwa to bai haɗu da ita ba kuma bai keɓance da ita ba za ka yi ne za ka gade shi kuma za ta yi mai ne za ta yi mai taka ba za ka matsala ɗaya ce amma hukunci hukunci su daban duk matsalar rabuwa ce saboda wannan rabuwa ce ta hanyar saki wannan rabuwa ce ta hanyar mutuwa ta rabuwa ta saki mafi yawa ana yi ba mu mutunci haka kowa ya kama hanya ta yi amma rabuwa ta saki da ta mutuwa ana yi da tausayi don shi ta cincinta ta samu gado don za ta shiga cikin alhini za ta cikin damuwa za ta shiga cikin mitin ne kuma Allah ya wajabta mata sai ta yi ta kaba shari'a ta wajabta mata sai ta yi ta kaba ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha sai Allah ya wa maza magana fama lakum bai wajaba gare ku ba alaihinna a kansu min iddatin ta taddunaha saboda idda haƙƙin namiji ce a musulunci babu na sake ki kwashi kayan ki koma gidanku la tukhrijuhunna min hinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina in mutum ya saki mata ta bai cewa kwashi kayan ki tafi gidanku in yayi haka yayi haramun Allah ta tilka hududullahi wannan iyakokin Allah ne fala ta mutum bai sakin mata ta ya ce mata kwaci kayan ta gidanku in yayi haka ya keta doka Allah ya yi ita ma mace ba a sakin ta kwaci kwashi kayan ta ko ta tafi ta gida in ta yi haka ta keta dokokin Allah kuma in wanda ya yi haka hakika ya zalunci kanshi Allah ce ba ku sani ba Allah zai iya haddasa wani lamari bayan haka saki yana da sarƙaƙiya da yawa da ya kamata mutane su fahimce shi da haka aka fi sakin bid'a a sakin mace tana cikin haila a saki mace bayan an yi jima'i da ta musulunci don bai son saki sai Allah ya kayyade inda saki ke aukuwa sai ce ya ayyuha annabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda ya kai annabi idan za ku sai ce ya ayyuha annabiyyu sai ce idza tallaqtumun nisaa sai nuna cewa kitabin da kowa da kowa ne na mu'mini bai sai idza tallaqtan nisaa ba kamar yadda ya suwata ta yi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka amma wannan saboda hukuncin ya shahidu al'umma sai ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisaa sai ce fa talliquhunna li iddatihinna in za ku sakin mata ku sake su da iddarsu ba a sakin mace in tana cikin haila ba a sakin mace in ta yi tsarki an yi jima'i da ita don haka <coughs> saboda Allah bai son saki sai kayyade inda aka saki sai lokacin da mace ta gama haila kuma ba a yi jima'i da ita ba wannan lokaci ne ɗan ƙarami cikin lokaci in ka riga da yi wani da ta ta da da haka to ka cewa afdalul halal min al mafi munin halal inda Allah shi ne saki amma hadisin bai inganta ba bai inganta ba ta hanyar isnadi amma aya ta zo cikin suratul suratul baqara aya tana karfafa shi Allah tabaraka wa ta'ala yace walladina yuluna min nisa'ihim yuluna min nisa'ihim فإن فائوا فإن الله غفور رحيم وإن أذموا الطلاق وإن أذموا الطلاق فإن الله سميع عليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين يؤلون يا tabbata وإن wa'annan da ke ila'i wa'annan da ke rantsuwa min nisa'ihim daga matansu arba ake ashhur za su jira wata hudu sun ce sun rance da Allah bai ya rance da Allah ba zai kuma kusanta mata ta ba sai a ce a jira wata hudu sai Allah ce fa in fa'u idan suka dawo suka ce yanzu dai mun mun yahe za mu dawo za mu ci gaba da zama aure sai Allah ce fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama ne Allah zai gafarta maka ba kurakuranka illa shi ta yi kai yafe mata Allah zai gafarta maka Allah mai rahama ne Talaki ce wa in azamu talaka in kuma niyyar saki garai fa inna allaha sami'un alim lalle Allah ya yana ji kuma ya sani bai ce mai gafara bane bai ce mai rahama bane da ya magana saki amma dazu da yace in ka dawo sai Allah ce mai gafara ne mai rahama ne amma da ya batun saki sai ce mai ji ne masani ne domin ina maka baya son saki wannan hadisin sai ya karfafi ma'anar wancan hadisin amma ta gefen isnadin wancan hadisin bai yi ne amma ta gefen ma'ana haka ne Allah baya so ai saki saki baya da kyawu don haka Allah baya so ai saki saki baya da kyawu sai Allah ya kuma lehin maza ne idan maza suka ce mace ta gida zaka ce Allah ya musu magana zaka macin da aka saka za a bata abinci za a bata tufafi za a bata wurin zama har sai ta gama iddarta in dai saki ɗaya ne ko saki biyu ne duk sakin da tana dawowa to za a bata abinci za a bata tufafi za a bata wurin zama har ta gama idda idan a cikin wannan yanayin yadda cewa yana son ya mai da ita dama yana ganin ta yan roƙo ne za ta yi yan haƙuri za ta ba shi in shi za ta burge shi in wani abu na auratayya ya shiga tsakanin su inda kauli mafi inganci ta dawo ta zama mata ta yi kun ga duk dai musulunci yana son yadda aure ke ɗaurewa musulunci baya son yadda aure ke rabuwa sai Allah ce famatti'uhunna ku jiyar da su daɗi duk matar da aka saka kafin a sadu da ita to yana wajaba a giyar da ita daɗi wa sarrihuhunna ku sallame su sarahan jamilan ne a da ita daɗi a bata wani abu in an yanka mata sadaki an yi sadaki dubu ɗari sai aka ya ba da sadaki sai aka raba aure Su mi za a yi Allah ya ce wa in tsallaktu hunna min qabli an tamassu hunna wa qad faradtum lahunna faridatan hunna فرضتم لهن ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولكن خير بينهم الله Allah ce wa in tsallaqtumuhunna min ƙabli an na idan kuka sake su kafin ku keɓance da su wa qad faraktum lahunna fariza ai ga an yanka sadaki fa nisfu ma faraktum sadakin ya waje gare ta an yi sadaki dubu ɗari aka ɗaura aure kafin a kawo amarya sai aure ya watsi to fa nisu ma faraktum za a baka rabin sadaki dubu ɗari aka yi sadaki to ta adda dubu hamsin sai a mai san ma dubu hamsin illa an suna sai in ita ce na yahi ni ne kai ban yi a bai sabbin dubu ɗari ɗaya eh, ban su au uku da tun ne ka ko shi yadda ya yahe zai san dubu hamsin ɗin shi gaba ɗaya ya yahe don abin da ya kai mata to duk wanda ya yahi shi to babu matsala wa an ta'afu aqrabu littaqwa ku ya ce shi yafi kusa ga taqwa sai ka yahi dubu hamsin ko ka ce ka yahi dubu ɗari ɗaya yau da biyu a kuma mai kuɗi dai ka ka ka sake da tone ne kuma ka ce ka ban dubu hamsin ni zai da su a kai za ta zaki ne duka in ta ce su babu matsala ita ta yahi ba ka ɗayan ku sai ya ci girma amma in kowa bai ci girma ba sai a raba sadaki a ba ka rabi ita a ba ta rabi to amma in ba a yanka sadaki ba yana halatta a yi aure ba a yanka sadaki ba a ce in mutum ya auri mata aka zo aka ɗaura aure har aka kawo amarya sai aka ce wallahi an tuna ba a haɗi sadaki ba yana halatta ana ba da sadakul misl ta ce za a ba ta sadaki na tamtatta ce irin ta yadda da kanwarta da abukiyarta nawa ake musu sadaki ta ce dubu ɗari ake sadaki yanzu ta ce to za a ba ta dubu ɗari to a irin wannan yanayin ne ka auri mace ka sake ta kuma ba ku keɓance ba sannan kuma ba a yanka sadaki ba to famatki uhunna ku jiyar da su daɗi to a samu wani abu a bata yanzu ba rabi ba tunda ba ga ta yanke sadaki ba sai a samu wani abu na kuɗi a bata wa sarrihuhunna sarahan jamila sannan kuma ku sallame su sallama mai kyawu ku gaya musu magana mai kyawo wadda za su ji daɗi domin mace in an sake ta in an sake mace kafin a abin ya yi mata baƙin ciki da damuwa sai a ce kila ba ta da gaskiya kila kaza ya samu da ita kila kaza za ka gaya mata magana gaskiya cewa ka gaya mata magana ta kwarai magana mai taushi cewa ba wani abu bane ille Allah adda ya abin nan ba ko da rigima ce amma dai Allah ya ce wa sarihuhunna sarahan jamila ai musu magana magana mai kyawo a ya suke su ai musu magana mai daɗi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahal bin sa'ad daga abi usaid radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ta zau tazawwaja umaimata binta sharahil annabi sallallahu alaihi ya auri wata mata da ake cewa umaima binta sharahil falamma adkhalat alaihi lokacin da aka shigo da ita ko udkhilat alaihi lokacin da aka shigo da ita inda shike basata yadahu ilaiha sai shimfida hannu ne zuwa gare ta faka annaha karihat zalika kamar ta kyamaci haka fa a mara amara aba usaidin an yujhizaha sai annabi sassan ya umarci abu usai ya ce ka shirya mata wa ya kuwa ha ka shirya mata saubaini ya shirya mata tufafi guda biyu ya bata ya shirya mata tufafi guda biyu ya bata ta tafi don haka kaga shine wa famatti uhunna wa sawi uhunna sarahan jamila duk wanda aka aura ba a idan aka yanka sadaki ba to hukuncin ta sai a bata wani abu a kyautata mata a jiyar da ita daɗi anan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu yau magana saki kawai muka yi Allah ya saka da wanda ya saki mata cikin ku ha bayan Ramadan har wata shekara har shekara goma na a har shekara goma a cikin da Allah ya kare shi cikin wata yana da fa'ida da shi ya shekara goma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna ba kuma kun an karanta tambayoyin su saboda wanda ke yi yawon da su a haka ne a wace yake ba su ne tafiya da su wannan yake ba Allah ta malam kai game da amsa tambayar wanda ya alfasha da matar abokinsa wanda ya alfasha da matar abokinsa sun malam idan ya yi istighfari tare da kyauta ma abokinsa sun wannan zai yi ta hakkin abokinsa da yi yadda ka an su tambayar zai iya eh zai iya abinda za a yi shi ne ranar lahira Allah zai iya bashi wata lada domin ya yahi ma amma zai iya ne istighfari da neman gafara da ake duk wanda ya yi istighfari Allah ya gafarta mai duk wanda ya nemi gafara Allah ya gafarta mai amma fa wannan fa baya sauka ga ɗaiɗaiku wani ya yi laifi ya yi istighfar ka lalle an karɓi tuban wani a'a man sallal bardain da kalal janna duk wanda ya salla asuba da sallar asar ya shiga aljanna amma baka zuwa ka ce a ah, akwai ashiratul bashiruna bil janna kuma akwai malam muni shehu shi ma na gane masallacin la ba irin wa'annan alfaz umum ba a saukar da su ga muayyan don haka wanda ya yi ake cewa kai ta istighfari kai ta nadama kai ta dagewa ba a saukar da lafazin da ya zo kaga man taba taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba Allah ya kai tuba ne haka umuman to amma kai fa zai yu ba da kai ba zai yi wani abu ya istisna ya zan ba da kai ba don ake so ka yi nadama ka yi tuba ka yi ta istighfari ka yi ta kyautatawa ka yi ta sadaka ka yi ta yi zai yiwu kamar da ka rubuto zai yu eh zai yu. haƙƙin wani fa ya je lahira Allah na iya bashi wani abu na ƙwaye wanda zai sa ya fi maka wallahu ta'ala ala wanda yake to malam idan ta fi kuma sarka idan wani ya saki mata sai kuma eh, idan wani ya saki mata sai kana gidanka hmm. ya sa mai hira da ta da kuma abin da ya kamata hira ta farko haka a'a in ya yi sake ta tana gida ne ce tana gida ne eh, eh da sun fara wannan jirar gida ne ai shike za a dawo in ya kai ga jikinta aure ya dawo in ya kai ga jikinta aure ya dawo wannan ne kauli mafi inganci eh ya kai ga jikinta inda wasu malamai aure ya dawo kuma wannan ne kauli mafi inganci wallahu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya tabbatar da malam akan imani da maganin majiri ne wasu lokuta na ya cutar mana ya cuci mara saboda idan an kira ka ka sabon lamba ba ka ɗauka amma na saurari wani malami da ya ba da kuduri a kan haka daga nan sai na gane cewa mafiya yawan malamai suna da irin wannan kuduri shi ne nake roƙonka na yafe maka kuma duk wanda ya yi haka ya yafe ne kuma ko yanzu ka kira cikin azumin nan ban ɗauka da sauran wannan ba <laughs> ayyuka sun yi yawa da in ya tsaya ɗaukar sabuwar lamba ke yana tabbata maka ba za a yi tafsirin nan ba ba a yi tafsirin nan ba ya za a yi in iya ɗaukar lamba ku kiyaye yanzu misali muna tafsirin nan wasu kira ta waya kamata ya yi in ni ga lamba kawai sai ce ku dakata alaran ma dakata da ɗauki waya daidai ne lecturer ne ina koyawa a university ina cikin karantarwa aji sai ga lamba kawai ce ku dakata in ɗauka daidai ne mitin nake ta halatta din HOD ne shekara hudu yanzu din nake na faculty kullum mitin mitin mitin mitin senate mitin wane mitin wani mitin management mitin ina ciki kawai da lamba ta ɗauko sun ce VC don Allah ya haƙuri bayan ɗauka daidai ne ina ina tallafa tarawih cikin azumi ana cikin liman ya yi rukuni sani Allah liman azumi ɗauki waya daidai ne kullum to duk ita batun wayannan wayannan sun girma ko mutum zai zo in ba shi appointment ya zo yana da uzuri ko yana da fatawa ina cikin mai fatawa sai kai ka bugo sai in ce mai shi ne za ka ɗauki waya ka daidai ne lokacin da zan samu wanda zan iya ɗaukar lambar da ban sani ba wallahi lokaci ɗan kaɗan ne lokacin bai da yawa a hanyar da ni da bbc na faɗi haka na ga an buɗe shafin wikipedia da sunana wikipedia a cikin wikipedia fejin da karanta an keɓance musamman wani gaba ciki da aka yi maganar tambayoyi da masu ɗinin tambayoyi suna ɗaya daga cikin abin da na ansa abin da ansa a hira da tare da bbc na san nan suka samu nan ne da suka samu a wuri ce masu yin tambaya bugu waya sun ka suka shi uku akwai wanda kafin ya bugu waya su ne elite wannan mafiwa kafin ya bugu waya zai ce gadin wani lokaci ya kamata ya buga waya zai ta ƙarƙar cewa ne ya gina kaza sai sai bugu wani waya wani lokaci da shi a tunani ne ban kai in ya bugu waya lokacin nan ban samu ɗauka ba bai fushi bai sake kira zai bari sai wani lokaci ya koma buguwa in ya samu zai tambaya zai ce malam wallahi ai hakuri na san lokacin ku kaza kaza sai ya da kuɗi mafi yawa waɗannan zaka samu su elite ne zaka samu mai ilimi ne mai fahimta ne ko mai karatun boko ko na addini ko mai duka juɗin ko wani dai waye ne ne sosai in ya kira ya yi ta kira lokacin da ke tsammanin a samu ba a samu da in ya yi so goma in ya kira ka ya samu zai ba ka uzuri kai zai ba uzuri ya san ayyukan ka ya san ayyukan jama'a akwai wanda in ya kira ka sai ya kira talatin ko wani lokaci ne ko lokacin sallar azhar ne ko lokacin yau sakkwato ko ba wani mallami ba duk wanda ka kira daga ɗai da rabi har zuwa biyu da kwata mai tsoka za mata ka ba shi izinin sallah ya kai sakkwace lokutan da ake sallah daga 120 zuwa 250 duk inda ka je ko ana sallah na ko ana sallah na ko ana sallah na to akwai wanda ko cikin sallah ne ya eh, kira ka zai yi kira talatin in ka tsoka zai yi sauri ya ce mallan tambaya ta wannan mafi yawa mata ne wannan mafi tsoyi ne wannan mafi yawa mutanen ƙauye ne bai hasala ko talatin da ya yi shi sai ka ɗauka in ka ɗauka bukata sai ta biya directly zai je ya tambaya akwai wanda in ya kira biyu uku ba ɗauka ba ba ruwa ne sallah ka sai mishin kake da mahaifanka kake magana tare da iyalinka kake aji kake kana koyarwa wajen wa'azi kake wajen koyarwa kake zai ce ai mai walakanci mafi yawa wannan wanda ya faɗa da mata tana buƙatar a mai sulhu ne ba hin naka bane an hasalo shi ne <laughs> ko wanda ya faɗa da mai gida ne ko mai neman taimakon kwanon shinkafa ko mai neman taimakon wani abu mafi yawa frustrated yake ina cikin damuwa ne damuwa ta yi yawa za ta sai ya ce walakancin banza wani ma sai ce turo ma walakancin banza ana ta kiran ka ka ki ka ɗauka to amma duk haƙuri muke da su ba ban matsala in ka riga ka zama public figure ka shahara dole sai ka haƙuri ka ce wani mai zagin ka kowa ya zaga ka zan public property wani ya zaga ya ce kaza wani ya zaga ya ce kaza wani ya yaba ya ce kaza wani ya yaba ka ce oho duk wanda aka yabo extra shi an zaga extra wannan ka'ida ce duk wanda aka yi extra yanzu mai gaya mu yanzu lokacin annabi salasalan da aka yi aka wuce akwai wanda aka wa salati bai kai annabi yanzu to haka babu wanda yake a yi kafin imel a zagaye coe a zagaye a zagai denmark a zagaye ko ina zagi ne za a dinga samun masu yi a yi ta rubutu ana zagi ne saboda mai so da kuna ta yawan yi mai salaki za ka ce an samu waye bankin shi wa aka fi yawan yabo sahabbai za ka wasu na su ɗauki addinin su zagin sahabbai amma munafukan nan da babu mai yabo su yanzu za ta babu kowa da su kawai sai a zo tafiya a bakin ba a samu wani babu kowa da su za ka ga gudun yadda aka yabon ka ai wasu na yabon mu su wuce iyaka da abin da ba haka ba ne ma'anar mai kaza muna ta gani a facebook mai kaza da kaza da kaza Allah ya masa da kuma duk ba haka ba ne kawai da jesa yake ganin kamar mai kaza da kaza ne za ka dole wani kuma ya ga ɗan kaza kaza shi ba za ka iya gani ma duk ɗaya ne haka suke tahowa daidai suke tahowa don haka ni zagi zai damu na ya ce ma kuma na ya ce duk wanda ya kafin kai ba damuwa ta bace na sha haɗuwa da mutane su ce min wallahi malam da da ban san ka ba ina zagin ka da ban yi mu'amala da kai ba ina ganin kaza wata rana mutum mai niqabi ta sare da niqabin ka na ji wani waje malam da Allah ina neman a permission na taɓa zagin ka saboda kaza kaza yake na yayin miki dole ne duk wanda ba ni kai ba ne duk wanda yake public figure sai an zagaye da yawa kuma a zaɓe kan fa wani ɗaukaka ne wani fa'ida ne da najeriya daga 1999 zuwa 2007 ba wanda ake zagi kamar obasanjo amma yanzu wanda ake zagi kamar buhari ko za a kai aji ne za a ba zagi ne za a dawo zagin tinubu da yawa a mace da buhari <laughs> haka yi yi ne ko ida haka ne za ka wanda ake zagi wanda in ana zagin ka to har yanzu kana ya mukan da cikin rayuwa mai daɗi har da yake cewa in ka ga ana jifa kare yana da rai in kare mutu ba mai jiwa ce kuma jayewa yake yi za ka in kare gaga ana jiwa ce to kare ya gode wa Allah ai zai yana da shi ake jiwa ce da ya mutu ta ka guda mushe nan su kai daji ba mai jiwa ce na tsaye ka faduwa na zaune ba ya faduwa da ka ji mutum ya faɗi da tsaye yake duk wani abubuwa ne da mu karanta da su a rayuwa mai daɗi ya zan karantar da rayuwa mai daɗi episode ɗari da ashirin da bakwai sannan in dawo a zaga in ji wani abu ko alama ko gobe ka ga dama amma dai ban yashi na gaba ba to da in samu da da yawa <laughs> don kai ma ka saba da zagi wallahi ta'ala alama <laughs> ba matsala na? a ba ta yi abin dalili abin bukatar dalili ko bukatar kai ma ba ka ce mota zo ta zage ba ka ce ka yanzu misali yanzu mutum na zamne kawai sai a mutum ya kira shi daga maiduguri daga gombe daga bauchi cewa na haihita na samai sunanka na haihita na samai sunanka to tun da aka samu haka to don ba za a samu kuma wanda zai zage ka baka san shi baka san garin su baka san kala ta ba baka san girma ne ba baka san waye ba ya ce ya haifi ɗa ya samai sunan ka da akwai da akwai lokaci da na ba ku wani labari amma sai wani lokaci yadda muka yi da wani za ku sha mamaki ku yadda yadda lamuran duniya suke tun da wannan tambayar ta zo bari in ba ku wannan labari kada zan je ingila phd a 2014 zan je a wani ɗan Sokoto ba zan faɗi suna ne ba sai mutumin kirki ne sai ya ce mini na kama gida da ni da matata zan zauna to amma matata ba samu biza ba ka zo ka zauna gidan kafin ka samu hayar gida tun da ɗaya za ka zo sai ni ce to sai dai yarar da zan zo ingila ki kuma yarar nan zai bari najeriya don haka babu ba za mu haɗu ba sai ce zan ba da ci gawa ne wani ne ba san shi ba zan baka nan ba ta in ka zo ka neme shi sai ba ni ci ta ta ba nan ba mutumin ni kira mutumin bai doka ba amma ni ban zagaye ba ni koma kira ne ya doka ni ce suna na wane ni ne wane ce yanzu an shi dare ne ya fito kamar bai daɗi ba bai min karbo da sakin husta wanda ya kamata ba yanzu ya sayan da jikuna guda biyu daga airport ne na taho sai ce ko in kama ma ya ce babu matsala ce to shi kenan ya shiga gaban ja jikuna na guda biyu muna tafiya ya ce PhD za ka yi ko mata ta ma tana PhD yayin magana da ɗauka aji biyu da ɗauka aji muka je kai min ɗaki ya nuna min wuri ya tafiya sai in muka haɗu da shi sai mu dinga gaisawa sai ga ina bada sallar juma'a a masallacin shi bai sanni a wani sunna tv bai sanni a wani mallam ba shi bai sanni ba for the first time yake haɗuwa da ni a rayuwa sai ga ina bada sallah a masallacin university sai mamaki sai dinga ce ni malam jabir amma shi na shi malam na na kana bada sallah ne a masallacin university bai da alaka da na san ka ko Najeriya kana ba da. ana nan ana nan sai na fara wasu bidiyo da aka yi ta sawa a suna tv daga najeriya da waye da waye sai ya dawo sai mata ta ta taho najeriya hutu ta taho najeriya hutu wata ran na hito da wasu turawa mun hito da wani shuti mun dawo masallaci ni ne babban limamin masallaci ya yi girman masallacin nan ina cikin masallaci zama muna wajen da sai ga ya shigo masallaci sallar la'asar bayan an ga masallar bai samu sallah ba ya je zuwa ginshikin masallaci ya sallar la'asar ya dawo ya dawo ya gani sai mun gaisuwa can musamman wadda bai saba yin ba a da ta ce malam jabir ka san na gaya maka cewa matata tana hanyar zuwa najeriya ko ya ce ka san na gaya mata ta ko ya ce eh ya ce babban wani babba ne ba har ban san wani na ba ya ce wanda shi ya biya mana karatu shi ya biya musu karatu da shi da ta suka ingila su wani babban ya ce babban wannan namu da yake ɗaukar nauyin mu da waye mata ta fi gida ne sai ce mata han kike ko kike ita ce inna malam Jabir ko kace ce kina ganin malam Jabir kace ce eh kace in kije kice na samu na suna ne saboda shi sai mamaki ya kama shi yake cewa yake cewa gane ka zo da jikunan ka guda biyu ina cewa ina cewa ga ban ina wata ashe babban mu wanda kike bayan mu karatu yana ta ashe fan din ka ne ban sani ba ya samu iyanka ya samu ɗan gida ne sunanka saboda shi to hakan da yake aukuwa ni don mi zan haushi don wani ya zagara ina fata kun fahimci balance din labarin ko ba ni kai bane duk kowa ne ne duk wanda ake yabo da yawa ke an zagaye da yawa wannan sunna rayuwa ce Za ka babu damuwa insha Allah sai dai ku bar zagin mutane babu kyau wallahi ta'ala Mara kula na halatta a bayar da ta wanda ba musulmi ba eh yana halatta a bada zakka ga wanda ma musulmi ba cikin ayat zakka Allah ya ce wal mu'allafati qulubuhum da wanda suka sa su suka sa zukar su ne wanda ake so su musulunta ya an ba su wanda ba musulmi da ake tsammani ya an ba shi an ce ga musulunci za ya musulunta to zai yi kyau shi kan ji da ban zo nan lakta ba dan zo ban zo nan ba wata lakta ne Abuja ta wata kungiya da ta gayyatan da mutum ya dauko daga hotel kafin mu je lakta sai ce mini akwai wanda ba musulmi ba da za su zo lakta fa yace yana kyawu in aka gaya ni akwai da ba musulmi za su zo lacca na san yadda nake yi in fidda kyawun musulunci in fidda waye kuma suka zo aka ba su dama suka yi magana duk manya ji babu ma ko wani ya ce kaza wani ya ce bi da ba musulmi nake ba na yi azumi biyar tare da musulmi a saba mai wani ya dai nuna irin kyawun musulunci abin da muka jiya game da musulunci da halayen annabi abin kwarai ne zaka ne almu'allafatu qulubuhum ana jawo su ai budin baki da su ana ba su zakka ana kyautata musu su ga kyawun musulunci su musulunta wallahu ta'ala ba ta ce sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana aza hannun dama akan na hagu cikin sallah fasalli li rabbika wanhar wasu malamai sun fassara shi da haka kai sallah ga ubangijinka ka aga hannunka daidai masoka kuma akwai hadisai da suka zo wayanda suka zo wasu cikin sahih bukhari wani cikin muwadda imam malik wani cikin wajensu annabi sun sai ce inna ma'ashir al-anbiya umirna bi ta'dil kitrina wa ta'khir suhurina wa an nada'a aymanina ala shama'ilina fi salati mu jama'a annabawa an umurce mu mu gaggauta budin baki mu jinke ta sahur sannan kuma mu aza hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah sannan kuma annabi sosan ya wuce wani yana sallah ya aza hannun hagu bisa hannun dama ya jaye hannun dama ya mai a hannun hagu zaka annabi ya yi ya yi umarni a ya ga ana yi ya tabbatar yadda ake yi daidai zaka abinda a sunna shine aza hannun dama a cikin hannun abita hannun hagu cikin sallah wannan shine mazhabar duk mallaman ahlus sunna shine mazhabar Abu Hanifa haka ake sallah a mazhabar Abu Hanifa haka ake sallah a mazhabar Imam Shafi'i haka ake mazhabar ake sallah a mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal haka ake sallah a mafi yawan mazhabar Imam Malik amma cikin imamu malik mazhabar imamu malik akwai masu gani ana sallah sabani haka ana sallah sadalu wanda ya sadalu akwai sallah kai eh akwai sallah kai inda kowane malami me sadalu ana biya sai sallah eh ana biya sai sallah inda kowane malami ni za a yi sai a bayyana mai a faɗa mai idan da yarda ba yana da madogara inda aka ce kada a yi haka amma ya aje madogara sai ya bi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi wallahu ta'ala eh shikenan kafin mu tashi muna da bakuncin uban doma a killa wanda ke shine uban kasar wannan yanki alhaji aliyu hassan wanda ke a sanin mu da shi mutumin kirki ne na hasibuhu wallahu hasibuhu wala min zaki alallahi ahada duk lokacin da ake waɗannan ayyukan alkhairi muna ganin shi a wajajen karatu muna ganin shi lokacin da za a buɗe wannan masallaci an ba shi dama ya yi jawabi mai fa'ida mai kyau wanda duk wanda ya zo buɗe wannan masallacin ya ji daɗin jawabi ne cikin abin da yake faɗi ya ji daɗi a yanki ne da Allah ya bashi kowaɗanne irin mutane Allah ya bashi a yanki ne masu kuɗi masu son taimakawa Allah ya bashi a yanki ne ɗan boko duk sakkwato babu wanda ya kai yawan ɗan boko kamar yanki ne ya fi kowa yawan ɗan boko duk sakkwato babu wanda ya kai manyan kamfuna shi da kamfanin buwa cikin yanki ne yake <laughs> za ka duk manyan kayan sakkwato suna da ƙasa yanki ne <laughs> sannan manyan yan boko duk sakkwato babu inda ya kai yan boko kamar wannan unguwar wannan unguwa wani gida daga dokta sai profesa daga dokta sai profesa sai likitoci sai likitoci wani wani waye duk su ne a wannan a wannan unguwa don haka ga mallamai da yawa akwai su a unguwa kai su malam bakin rubutu cikin yanki ne suke su malam malam alibawa duk cikin cikin yanki ne suke su malam kuma babu ko duk cikin yanki ne babu wanda ya kai shi malamai da yawa cikin yanki ne don haka da duk cikin yanki ne suke don haka muna taya shi murna wannan abin alfahari ne Allah ya kara maka daraja yadda kake son addini da masu addini muna fata Allah ya kara jan ranka ta <laughs> malam da ga karami ne shi almajiri ne da shi ban bude shi ba